jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu ishirin da lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na koyi harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa su ne dai abin da za a saurare da allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan satumban shekara ta 2023 wanda daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan satumban shekara ta 1990 'yan tawaye a kasar liberia suka kashe shugaban kasar na lokacin samuel doe kafin wannan lokaci dai samuel do ya jagoranci wani jin mulki ne a kasar a shekara ta 1980 da sunan neman kyautata rayuwar mutane duk da dai bai aiwatar da abin da ya alkawali ba bayan jin mulkin amma kasar labera ta fada a cikin yakin basasa bayan kisansa wanda ya dauki tsawon shekaru goma sha biyar ana ta fama da shi an kashe mutane kimanin dubu ɗari biyu da hamsin a lokacin wannan yakin basasa a kasar liberia masu saurare kusan cewa shekaru 77 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36,000 da sarakunan ƙasar china lokacin suka sha kaye a hannun jam'iyyar gurguzu a ƙarshen jagorancin mao a ƙasar china babba sarkin ƙasar china na lokacin wato cinkai cik ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke yi da tsarin gurguzo a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga wancan lokaci ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a kwace kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan aka mayar da ita ga kasar ta china kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuwa ya maiwa kasar china kujerarsa a matsayin mamba ta dindindin a cikin kwamitin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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanunsu. Sabon firaministan kasar Gabon ya sanar da naɗin sabuwar majalisar ministocinsa. Firaministan jamhuriyar Nijar ya gana da jakadan kasar Iran Mahdi cardos tawagar saudiya za ta halarci taron kare muhalli a kasar iran yanzu kuma ga labaran da ke da ke firaministan rukun kwarya na jamhuriyar niger muhammad ali lamin zain ya gana da jikadan kasar iran a jamhuriyar niger mr mahdi kardus a fadar firaminista wadda take mai a ranar juma'a da ta gabata bangarorin sun bayyana kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu cardus ya bayyana wa 'yan jarida manufar wannan ganawa tare da shugaban gwamnatin rikon kwarya na jamhuriyar nijar wannan ganawa ta mai da hankali musamman akan halin da ake ciki a jamhuriyar ta nijar a cewar jakadan na iran iran na goyon bayan duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya da tsaro ƙasa ta na goyon bayan ƙasashen afirka don haka za mu kasance tare da 'yan nijar a daidai wannan lokaci domin ganin man taimaka a wannan sabon yanayi da ƙarshe jakadan na jamhuriyar musulunci ta iran ya ce iran abokiyar hulɗa ce mai muhimmanci ta tsawon shekaru ga jamhuriyar nijar wani kuwa a bangarori da dama da suka hada da ilimi kewan lafiya makamashi sufuri noma gine-gine wanda ake buƙatar faɗaɗa wannan hulɗa a wasu fagagen sabon firaministan ƙasar gabon ya sanar da naɗin sabuwar majalisar ministocinsa mambobin jam'iyyun adawa da wasu tsoffin gwamnati da aka hambarar suna daga cikin sabbin ministocin sabuwar majalisar ministocin ce za ta tafiyar da gwamnati har zuwa lokacin da sojoji za su mika mulki ga farar hula ba dai san tsawon lokacin da sojojin za su ɗauka kafin mayar da ƙasar akan tafarkin demokuraɗiyya ba to amma firaministan ya shirya cewa yana ganin a cikin shekaru biyu masu zuwa hakan za ta kasance a lokacin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban mulkin sojin na ƙasar janar brice olegi nguma ya ce zai kafa gwamnati wadda za ta yi aikin mayar da kasar akan tafarkin demokuraɗiyya tare da sakin fursunonin da aka ɗaure saboda siyasa ko addini a kasar. ta jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran tawagar kasar saudiya za ta halarci wani taro na kasa da kasa da ake gudanarwa akan yaƙi da hamada wanda yake gudana a birnin tehran fadar mulkin kasar iran ofishin jakadancin iran da ke birnin riyadh a kasar saudiya ne ya bada wannan sanarwa inda ya bayyana cewa a yau lahadi tawagar kasar saudiya za ta isa birnin tehran domin halartar wannan taro na ƙasa da ƙasa inda ake tattaunawa akan batutuwa daban-daban waɗanda za su taimaka wajen yaƙi da kwararowar hamada da kuma matsananci ƙura da take tashi a wasu yankuna na yankin gabas ta tsakiya bayanin ya kara cewa wata tawagar kasar iran daga ma'aikata al'adu suna gudanar da wata ziyara a birnin riyadh na kasar ta saudiya inda a yau lahadi za su gana da takwarorinsu na kasar ta saudiya da kuma za a tattauna akan muhimman batutuwa na bunƙasa harkokin al'adu da ilimi a tsakanin ƙasashen na iran da saudiya a jiya asabar ne aka buɗe taron na ƙasa da ƙasa a birnin tehran wanda ke samun halartar wakilai daga kasashe daban-daban na yankin gabas ta tsakiya wanda kuma za a kammala taron ne a yammacin yau lahadi kungiyar g20 ta amince da sanarwar bai daya wadda ta kauce wa yin allah wadai da ayyukan soji na musamman da rasha take gudanarwa a kasar ukraine yadda gwamnatin ta ukraine ta yi kakkausar suka da matsayar da taron ya dauka akan rasha ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ukraine ta faɗa a je cewa sanarwar haɗin gwiwa ta taron g20 a kan mamayar da rasha take yi wa ƙasar ukraine ba abu ne da za a yi alfahari da shi ba ta kuma bayyana cewa hakan abu ne da ya kamata a yi allah da shi domin ko rashin ambaton ayyukan yakin rasha a ukraine abu ne wanda ya saba wa hankali kasashen da suke halartar taron na g20 dai an samu rabo kawana tsakaninsu dangane da ayyukan sojin da rasha take gudanarwa a kasar ukraine inda kasashen yammacin duniya suka amince da a fitar da bayani wanda zai allah wade da rasha yayin da sauran kasashe da suka hada da rasha da china da kawayensu da suke halarta taron su haƙi amincewa da hakan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu harshen Farisanci. Inda a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da tamanin 184 a cikin shirin na yau za mu kawo muku tattaunawa tsakanin Muhammad da abokin Ramin dangane da ayyukan ci gaba da ake gudanarwa a cikin ƙasar Iran da suka haɗa da gina manyan hanyoyi na karkashin ƙasa da kuma hanyoyin layin dogo na ƙarƙashin ƙasa da kuma manyan hanyoyi. sai a bi mu sannan a hankali a cikin shirin kafin nan ga kalmomi. چقدر؟ gwargwadon yaya. Tunel. Ramin ƙarƙashin ƙasa. Tulani. Mai tsawo. Man فکر می کنم Ina zaton. بزرگتر Mafi girma. Tul. سو متر Mita. جدید سبو زیبا میکاو سال شکره بهره برداری ین امپانی رسید یا ایسا حتما تبس ترافیک چونکوسو نواهی بنگروری طرف گپی کاسته است انومشی همینطور است حقیقی قبلا کپین محل وری سنگین مینوی ساخت گینی کار ایکی آسان میسوکی نبوده است bai کسنچه تنهایی کدی چی آنها ساخته اند سو سنگنا شرکت کمپانی کمک تیمکو شهرداری تر magajin گری بزرگ بابا آن انجام داده است شی ایوتر لابد با مکوا افراد متانی اجرا رو آنها همکاری کرده اند سو سن ایکی تاری نفر متون آنها سو من مشاهده کرده ام نی نگنی بزرگ را ساخته شده گننه خطوط لایوکا مترو جگن کسا نه کرکشن کسا آن گسترش یافته است ان پردشی جالب است می زیبا میکاو توجه لورا sai kuma a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen farisanci da tarjama a cikin harshen hausa چقدر تونل tohi طولانی است؟ فکر می کنم از تونل رسالت بزرگتر است. لله کرکشن کسا تا توحید تنا او سوی. این از تن چی و تابی تا رسالت سو. بله. طول تونل رسالت 950 متر است. اما طول این تونل 2136 متر است. کره کرکشن تا رسالت tsawonta mita 950 ne amma wannan tsawonta mita 2136 ne In Tunnel jadid و zibost wannan hanyar ta ƙarƙashin ƙasa sabuwa ce kuma mai kyau. bale این تونل در سال 2009 be بهره برداری رسید. Eh, an fara amfani da wannan hanya tun a cikin shekara ta 2009. پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است. کنن تپس هنگر کرکشن کسا تا توحید. تارگی یوان yawan cunkoso da wannan ɓangarori ke است. قبلا در این محل ترافیک سنگین بود. هکنی. ادا A da ینا yana da ساخت این تونل کار آسانی نبوده است آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟ گنه ونن هنگر با ایکی نیمی سوکی با شن ایرانی سوکده نیز که گنه ونن هنگر بله یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است. قری ونی کمپنی گنه گنه نکسر ایران ترده تیمکو مایک ترمگا جنگرن تهران su ne suka gudanar da wannan babban aiki. پسلاباد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند. کنن تبز متنه ده دامانی سکه شگات کن گودانر ده ونن ایکی. بله، در ساخت تونل توهید توحید 3400 نفر همکاری داشته اند. سوسی کوا، متنه دوبو اوکو ده دری خودو سکه ایکی تاره وزنگینا ونن هنگر کرکشن کسا تا توهید. من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام. نگا ایوکن گینه گینه دداما از کن برنن تهران در این سالها های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است. از کن ودنن شکرو انگینه منین هنیوی دداما da kuma هنیوی هنیوی لاین دوگو na جالب است که به زیباسازی مترو و بزرگراه ها نیز توجه شده است. da kyau tun da an mayar da hankali wajen gyara hanyoyin layin dogo na ƙarƙashin ƙasa da manyan hanyoyi. tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe iraniyawa shirin da sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe daban-daban da aka yi a ƙasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa yanzu kuma lokaci zan hada ku da kudrat furhasan domin jin irin wakar da ya tanadar mana ai saurari lafiya Sen almaksın köylü lazım Sana yaşıp telli sazı Sen almaksın köylü lazım Bülbülleri koşamazım Gel yaz geldi yaz geldi Bülbülleri koşamazım Gel yaz geldi yaz geldi Şemellerin nehre taşı Çobanların köşesi Şemellerin nehre taşı Çobanların tüten Karanuşlarım gelmesin gelmesi Karan kuşların Gel yaz gel gel yaz gel Karan kudirat burhassan kenan aka saurara a cikin wannan waka mai ma'ana da faɗakarwa da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan jalin zamu shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar wakar da wani mawaƙin na daban amma kafin nan amma duk wanda sallafa shi na kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. fen aram Bülbülünem gülşeninden kenaram O tutubat her meclisten yanaram Gel bir yana ya bir olar gel bir yana ya bir olar ya iki Gel bir yana ya bir olar gel bir yana ya bir olar ya iki to don mu haka kashin shirin namu sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.